Da yake jawabi a taron da ya yi da ilahirin kwamishinonin 'yan sandan jihohin Najeriya baki ɗaya. Sufeta janar na 'yan sandan Najeriya, Alhaji Ibrahim Idris ya fusata da yadda ake samun satar ba ma gama garin mutane kaɗai ba, amma hatta jami'an 'yan sandan yanzu sace su ake yi. Protection of our officers Because where is the CP Niger? Two days ago, where one of your DPO was kidnapped. How can it be a DPO in the place? You have all the policemen under your command. You allow these useless kidnappers to just pick you on your orderly. It's very embarrassing. E dole ne mu kare jami'anmu. Ina kwamishinan 'yan sanda na jihar Niger. Kwanaki biyu da suka wuce an sace ɗaya daga cikin DPO ɗinka. Ya ma za a yi kana matsayin irin na DPO ɗan sanda. Kana da duk jami'an 'yan sanda a ƙarƙashin ka. Ka kama hanyar yin bulaguro kai kaɗai tamkar baka da galihu. Har ka bari 'yan iska su sace ka. wannan abin kunya ne haka fa kwanakin baya aka sace mana mataimakin kwamishinan 'yan sanda na jihar zamfara wannan ba zan amince da shi ba a sha'anin tsaro fa sai ka fara kare kanka kafin ka kare wasu yanzu dan allah ka ga yadda aka sace mana biyo na sarkin fawa sarkin fawa any news about him now eh a policeman just allow yourself like, like just driving to kidnappers shugaban 'yan sandan najeriya ya yi ta faɗa yana nanatawa yana kuma jan kunnen kwamishonin 'yan sandan ƙasar commissioners of police themselves will be vicariously liable for any policeman that is just picked up like a foul and akidam. daga yanzu za mu ke ɗora wa kwamishonin 'yan sanda laifin duk wani ɗan sandan da aka sace kamar kaza wannan babban abin takaici ne No, it's very annoying. Dr. Kabiru Ɗanladi Lawanti, malami a Jami'ar Ahmad Bello da ke Zaria, na kallon al'amarin ta wannan fuska. Abubuwa ya kai la haula wala illa billah. Waɗanda ake tunanin cewa su za su kare al'umma su ne kuma kuma ana kamawa. To shi ga kuma kenan ya zai. Abubuwan nan sun fara a hankali ne har zuwa kai ga wannan matsayi da muke ciki. Akwai abubuwa wanda suka shafi al'umma na talauci da rashin inda aka sa gaba. Maimakon a duba ainihin me yake kawo irin waɗannan abubuwa. Kawai sai a yi abin nan da bature ke cewa Afro. Kawo sauƙi na rayuwa shi zai rage irin waɗannan ta'annafi da ake aikatawa cikin al'umma. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.